Ku danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun abunmu daga zarar mun ɗora akan lokaci. ‘Yar uwa, kina so kika kina zubar da ruwa kamar rafin maliya idan kina saduwa da mai gida? Bari in baki wani sirri matso kusa ki buɗe kunnuwanki. Ki san me za ki samu? Ki samu kwakwaki. Ki kankara bayan kwakwan nan, ki kankara bakin cikin kwakwan gaba ki ɗaya fita. Sai ki samu ruwa ki wanke shi bayan ki gama kankarewa. sai ki samu abin nika kubewa grater ki kankare ki kankare ki goga ki goga ki goga a ciki. bayan kin gama gogawa sai ki juya kwakwar da kyau goga a cikin blender ɗinki idan kika juya shi a cikin blender sai ki blending nashi zaki zuba ruwa kafin ki blending ɗin shi fa zaki blending nashi in kin gama sai ki samu abin tata ki tace ruwan zaki dan kara mishi ruwa kaɗan ba irin da yawa ɗin nan ba kalan dai dan daidai misali zaki yanayin dai kwakwan ki kin gane yanayin da in kwakwa ɗaya ne in biyu ne dai yanayin yanda kwakwan ki yake zaki dan kimanta daidai ruwan da zaki saka a ciki sai ki tace sai ki samu madarar ki pick na gwangwani ki zuba a cikin wannan abin nan ki samu siga ɗan kaɗan ki zuba ki sha ki yi ta sha rana he he he he he hmm ba a magana ba a magana za ki ga yadda ranar za ki dinga zubar ruwa yadda kika sarrafa maliya shar shar shar sai fa an gwada akan san na kwarai kar ku manta ku danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun abubuwan mu da dama irin su littattafan hausa da su irin maganin ƙarin ni'ima abubuwan rayuwar aure duk za ku dinga samu a wannan youtube channel ɗin amma fa sai kun danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa